أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna a wannan anguwa ta wato mile 12 a kuma cikin wannan gari na wato Legas. ɗan uwa musulmai ba dogon wazi zan yi ba wata nukuda kwara ɗaya tallintal nake so mu tattauna a kanta wannan gari na Legas yawanci 'yan uwa da ake ta maya a cikin wannan gari za ka samu 'yan uwa ne da suka taso daga jihohi da yawa daga jihohi da dama na arewacin najeriya dalili na neman abinci da dalili irin na rayuwa ya ainihin dawo da su wannan wuri zama ya kama su a wannan wuri amma mafi yawa an baro 'yan uwa a can arewa wani ya baro mahaifa wani ya baro 'ya'ya wani ya baro ƙanne. wani ya baro mata wani ya baro kawunai wani ya bar ya tendo wani ya bar ya kumbo wani ya bar ya gwalgwal wani ya bar ya gana wani ya bar ya to karshe kuma aka zo ana rayuwa anan, nan to akwai matsala da ake samu da dama daga cikin yan uwa idan aka zo cikin irin wannan rayuwa sai a manta da dangi da yan uwa da aka baro a can yanzu wani da za ka tambaye shi yaushe rabon da ya je ƙauyensu ya ziyarci kawunansa da yayunsa da gwaggwaninsa sai ka samu ya mamanta ba don komai ba sai saboda wani bala'i da yake aukuwa a cikin 'yan uwa musulmai na wata da zumunci da takaci da zumunta alhali wannan wata babban matsala ce da take da hatsari kwarai da gaske a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace saboda haka darasin da zamu tattauna a kansa a cikin wannan dare shine matsayin zumunta a cikin addinin musulunci ya Allah ka ba mu ikon sadar da zumunta da ƴan uwanmu ƴan uwa musulmai a cikin alkur'ani mai girma ana ramma a cikin suratul nisa aya ta farko da Allah ya bude surar da ita sai yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا Allah ya ce mai alarama wasaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum ba. Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai kwara ɗaya tallintal ran annabi adam alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha bayan Allah ya halicci annabi adam ya sa shi a aljanna sai Allah ya ga cewa annabi adam ko da a aljanna aka aje shi idan bai da mata sai ya fuskanci matsala gauro ko a aljanna yana cikin matsala inji Allah madaukakin sarki gauro ko a aljanna sai ya shiga miskila in ana so ya samu natsuwa da kwanciyar hankali sai an sama mashi mata to idan gauro a cikin aljanna yana da matsala me kake tsammani da gauro a Najeriya bakar ƙasa ta yamma da Chadi shugabanninki jibga jibga talakawanki a kode me kake tsammani da gauro a Najeriya a sanadiyar wannan ne sai Allah madaukin sarki ya halicci Hawwa matarwa matar annabi adam alaihi salam domin ya samu natsuwa a gare ta shine wa khalaqa minha zawjaha yanzu an samu namiji an samu mata an samu ango an samu amarya wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa sai Allah ya watsa mazaje da yawa da mataye da yawa ƴaƴa da jikoki da tattaba kunne daga waɗannan ma'aurata guda biyu da haka aka yi yawa har yanzu muka yawaita yanzu duk taron mun nan gaba daya ƴaƴan mutum ɗaya ne duk mutanen da ke Legas 'ya'yan mutum ɗaya ne mutanen Najeriya gaba ɗaya kai mutanen duniya gaba ɗaya ƴaƴan mutum ɗaya ne da farare da jajaye da baƙaƙe da wankan tarwaɗa da wankan tarfasa da wankan kwado ma idan akwai dukan su ƴaƴan menene ƴaƴan mutum ɗaya ne mu ne bayan mun zo duniya muka rarraba kanmu wannan yace shi bahaushe ne in kai ba bahaushe bane to kai kabila ne wannan yace shi ba fulatani ne in kai ba ba fulatani bane kai kada ne wannan yace shi ba barbare ne in kai ba ba barbare bane kai kirbi ne wannan yace shi ba kaza ne in kai ba ba kaza bane kai ba kaza ne wannan duka bayan an zo duniya ne aka rarrabu amma asali ya'yan waye ya'yan mutum guda ɗaya ne sai Allah yace to wattaqullaha allazi tasaaluna bi ku ji tsoron Allah wanda idan za ku tambayi juna da shi kuke yin kamun kafa ka ce da Allah wani ka taimaka mu to idan har za ka lallashi wani ka hada da sunan Allah don ka samu taimako to ya kamata ka ji tsoron wannan ka gane Allah Allah mai girma ne tunda har ana yin kamun kafa da shi akan nade a wajensa domin a samu sauki sauki sai Allah ya ce wal arham haka ita ma zumunta ku ji tsoronta ku ji tsoron yanke ta ku tabbatar da kun kiyaye ta inji Allah madaukin sarki Abdullahi dan Abbas yace wal arham fasiluha zumunta ku tabbatar da cewa kun sadar da ita mujahid yace wattaqul arham an taqta'uha ku ji tsoron yanke zumunta in ji shehu malami mujahid malamai suka ce babban magana ce a wannan gaba Allah ya ce a ji tsoronsa kuma sai ya ce a ji tsoron yanke zumunta sai ya haɗa tsoron yanke zumunta da tsoronsa a ashe zumunta babbar abu ce tana da girma kwarai da gaske za mu ƙara fahimtar wannan idan mun ci gaba a wannan darasi Allah ta'ala ya samu dace dan uwanka na jini akwai haƙƙi da yake da shi a wajen ka, wanda kuma Allah ya ɗora maka ka bashi wannan aiki ka bashi wannan haƙƙi ba shawararka ake nema ba ba yardarka ake nema ba umarni ne daga Allah madaukin sarki rabbul quwwati wal jabaru wanda yace ai sallah wanda yace ai azumi wanda yace ai zakka wanda yace ai aikin haji wanda yace ai aure wanda yace ai jihadi wanda yace ai sadaka wanda yace ai bi iyaye wanda yace ai tarbiyyar yaya to kuma shine yace wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil qurba haqqahu wal miskin wa ibn sabil wala tubazziru tamzira Allah yace wa atizal qurba haqqahu ku baiwa ma'abucin kusanci dan uwa na jini ku bashi sa a dukiyarka dan uwa na jini yana da haƙƙin ji Allah kai ko baka da kokobo? kana nan tsiya tsiya daga kai sai hular ka sai wannan ka sai takalminka to yana da haƙƙi a kanka shine kai masa ziyara in bai da lafiya ka gaya yake ka gaya jikinsa yake idan ya shiga farin ciki ka taya shi in ya shiga bakin ciki ka taya shi amma da kayan ki ziyartarsa ko baka da ko kwabo to ka hana shi sa idan kana da wadata idan bai da riga ka taimaka masa bai da abinci ka taimaka masa jarinsa ya karye ka taimaka masa wato ani ne kake da shi yana karatu a makaranta kana da halin da za ka tallafa karatun ya ci gaba ka taimaka masa bai da sana'a in kana da hali ka sama masa ya shiga halin talauci ka taimaka masa mu yanzu wai sai ka samu mutum wai shi inuwar giginya ne wai da nesa ke shan inuwar banda na kusa wannan giginya ko za ta sha wuta a ranar tashin alkiyama wannan shi yasa ba inda wannan bala'in yake ba musamman kamar cikin yan boko wato hausawa suna cewa da ka haifi dan boko kara ka haifa masa mata shi dan boko kannansa da yan uwansa ba sa cin moriyarsa sai yan uwan matarsa ke cin moriyarsa haka ne ko ba haka bane idan an ba kanwarsa hutu ba zai sake hutu a gidansa ba kaninsa bai isa ya zo ba sai kannan matarsa shi ke biyan school fees shi yake musu shopping in za ta koma makaranta ya tafi kasuwa a samu gongomin madara 2500 gram ga bombita ga milo ga obalti ga cabin biscuit ga gudi gudi <laughs> amma kun sauna abin ban mamaki idan kadi sa da sai a dan lauko dubu biyar a bashi a ce to ba gudi gudi zai ga hada da gudi godiya a sauka lafiya akwai adalci a ciki babu adalci a ciki a ba haka islam yake ba ba haka addinin musulunci yake ba dan uwanka yana da haƙƙi sai ka samu mutum gaci da 'yan uwa masu hali za su iya tallabar rayuwarsa amma sun bashi haka ba haka Allah ya ce ai ba Allah cewa 'yan uwa abokan zumunta a kai musu agaji a kai musu ɗauki a kai musu tallafi a kai musu taimako Allah ta'ala ya samu dace wato mun je aikin hajji sai wani uwa daga wata jiha ba zan gaya muku sunan jihar ba sai yake gaya min wani abu da ya faru a gare su wani ne yana da 'yan uwa suna da wadata suka ki su taimake shi yana cikin talauci matarsa ta haihu da ƙyar tukunna ya satalin bil na asibiti yana cikin damuwa kai har ranar da za a yi sunan yaron bai da ragon da za a yanka ga 'yan uwansa da wadata sun ki su taimake shi ya zauna kofar gida ya yi tagumi ya rasa inda zai sa kan shi to akwai wani inyamuri da suke huda da shi ana cewa inyamurin Mr. John to kullum inyamurin ya zo zai wuce ka hanya yakan daga masa hannu su gaisa sai ya wuce inyamuri ya zo ya daga masa hannu sai ya ga bai dago masa ba ya kara ɗagawa ya ga shiru shi wannan yana karanta wasiƙar jaki ne a lokacin bai ma ga in yamurin ba gaba da to ya zai yi kai yamuri har ya wuce sai abin ya dame sai dawo sai ce alhaji what happened i have been warning you didn't respond ya ce ah, ya haƙuri musta john ai ban ganka ba kai na ne ya zafi ya ce but what happened what is the problem ya ce kakatahi hika rabu da ni ni yanzu abin da ya dame ni ya ya ce no it is not the end of life tell me what happened sai ya ce tutun tun da gajiyar sai na gaya maka mata ta ce ta haihu yau ma ban da abin da zan ci kuma yau ne ranar suna ban sai da za ba ya wuri kalle shi ya ce no this is a very simple case eh, and let let let me it ya wuri nan take sai ɗebo wasu maƙudan kuɗi sai mika mashi ya ce go and settle the problem sai ya kama hanya ya wuce ya ce look alhaji you are good I like the way you smile whenever we meet together. You are fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Da aka ɗauko curin kudi aka miƙa masa ya tafi kasuwa ya siyo ragon suna, ya siyo buhun masara da buhun shinkafa da wasu kawunan awaki da wasu masha Allahu da da da. Bayan ya kammala sai kawo gida, ta an jima kaɗan sai ga 'yan uwa da danki duka an taru, abin da an yanka rago. yayu da waye aka zo eh, yau suna ko yace kwarai yau suna an sa sunan yaron yace an saka me sunan yaron yace Mr John aka ce kai da ah. suka ce dakata sunan jaririnmu ya ce kwarai suka ce ɗan namu ya ce bilayi ne zai sunan cike da musta john aka ce da wasa kake ce to za ku gari da wasa da ke wasa ne gaske ne abubuwa suka turrike aka ce sai an canza suna ya ce ba a canzawa shi sunan yaran sa musta john kuma sunan ya mashi sai da aka yi bala'i aka yi bala'i jama'a suka taru aka bincika mai ke faruwa ya ce ga sunan yan uwana ne duka suna da wadata sun san halin da nake ciki kuma ni ba zaune gari banza bane ina da kokarin buge-buge Allah ne ya jarrabe ni na bubbuga abun ya gagara amma matata ta haihu sun san halin da nake ciki sun kisa taimake ni abun haushi sai ga Mr. John ya zo ya taimaka dan me ba za a yi Mr. John ta kwara ba kai Mr. John nan ke aka nemo Suleiman da suwaye kuma aka hau teburin wa'azi da kyar aka sassauto da shi aka ce to yace to shikenan ya yadda a canza a John din amma John turanci ne bai da ma'ana da Hausa aka ce yana da ma'ana da Hausa wato abin nan ya haya kenan ce to a aka ce kai ma ya haya bane sunan a to menene aka lalubar da aka ga abin ba zai tafi ba sannan dai da ƙarya yadda aka canza suna aka sa sunan da ya dace daga nan suka koyi darasi cewa abin da suka aikata ba daidai bane ya kamata su rungumi ƴan uwansu su tallabe su Allah ta'ala ya samu dace ana ramma a cikin suratul nahl sai Allah ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله ما دوكين sarki yace inna Allah lalle Allah ya amuru bil adli yana umurni da adalci malamai suka ce wannan ayar ta fi kowace aya a cikin ayoyin Qur'ani kuntar jigajigan umarni da jigajigan hane-hane inna Allah lalle Allah ya amuru bil yana umarni da adalci aje kowane abu a muhallinsa wal ihsan da kyautatawa wa ita'i dhil qurba da ba dan uwa ma'abucin kusanci haƙƙinsa wa yanha anil fahsha Allah yana hani ga alfasha wal munkar da abunki wal bagi da zalunci Allah ya ce ya izukum Allah da kansa yake muku wa'azi la'allakum tadhakkarun domin ku azu, ku dawo ku bi dokar Allah a cikin abubuwan da Allah ya umarni da su akwai me akwai ba dan uwa haƙƙi shi yasa dan uwa ba a wata da shi a cikin addinin musulunci Allah ta'ala ya sa mu dace dan uwa musulmi ku saurara ku ce yanke zumunta yana kunshe da manya-manyan gingima gingiman dima diman tika tikan jibga jibgan rusa rusan bala'ayar guda goma manya manyan bala'ai guda goma yanke zumunta yake kawowa kana da ɗauwa ba ruwan kare wata gogon kayo shekara uku baka taba taka inda take ba wani kawunka baka ma san halin da yake ciki ba wani kawunsa sai ya rashin lafiya suna gari daya har a kwantar da shi a clinic sati uku shi bai ma da labari sai zuwa haɗin ya ga wuyan kawun ya fada ya ce kawu ya aka yi na ga kaman wuyanka ya fada Sai Allah sarki dan ladi sati na uku a kilini ya to ta san gari yayi fadi yanzu wai gari yayi fadi saboda haka yan uwansa ma bai san halin da suke ciki ba duk wanda ya yanke zumunta ya guji yan uwa baya sadar da zumunta tare da su balle ya taimake su yana da hali in bai da hali ya ɗebe musu cewa su gane ɗan uwansa ne a samu alaƙa da hudar jakadanci a tsakani amma ya yi to ya shirya wa bala'ai guda goma da za su hau kansa Allah ka raba mu da waɗannan bala'ai bala'i na farko duk mai yanke zumunta Allah madaukin sarki ya tsine masa albarka duk mai yanke zumunta la'ananne ne a wajen Allah madaukakin sarki tsinuwa da la'anar Allah madaukin sarki ta tabbata gawa ga wanda yake yanke zumunta shi yasa khalifa Umar ibn Abdul Allah ya ainihin rahamshe yake cewa la tu'akhayna a rahimin karka kuskura ka yi aboki da mai yanke zumunta domin bala'insa yana iya shafar ka ba wai kai ka zama mai yanke zumuntar ba ma abokantaka da mai yanke zumunta kada ka kuskura ka yi in ji khalifa umar ibn abdulaziz saboda me ya ce fa inni wajattuhu mal'unan fi kitabillahi fi suratayn yace a nazari da ne a cikin littafin Allah a nazari da ne a cikin alkur'ani mai girma na gani karara mai yanke zumunta Allah ya tsine masa albarka har a cikin surori guda biyu kai bala'i ya kare a ce Allah ya la'ance ka ulaika allazina la'anahumullah ulaika allazina la'anahumullah fa'aqahum ومن يلعن الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا wato inda hatsarin Allah ya tsine maka albarka yake ciki Allah ya la'ance ka kai ko tsoho ya tsine maka ya ka shiga matsala balle Allah da kai shi tsoho da yace kai Allah wadanka ko tsohuwa ta ce ɗan nan nawa in dai haife ka in rene ka in shayar da kai kai mun fitsari a kafa kuma a ce yanzu ka zo kai mun ka kunsa mun wannan bakin ciki Allah ya tsine ma Allah wadaran ka shiga uku ko ba shiga uku ba ba sai ka kara da ayatul kursiyu ba idan maka kawai in kai ka shiga bala'i to me kake tsammani Allah da kansa yace ya tsine maka Allah yace wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya la'anta falan ji da lahu nasira ba ka iya samun mai taimaka mashi ko mai ba. Allah ka raba mu da la'ana to a ina ne Allah madaukin sarki ya tsinewa wanda yake yanke zumunta aya ta farko tana cikin suratu Muhammad fa hal ataitu in tawallaytum an tusidu fil ardi wa tufsidu tawallaytum an tusidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum to me biyo baya أولئك الذين لعنهم الله فأطاعوا الله وأعمى أبصارهم أفلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Allah sai ambaci laifuffuka guda biyu laifi na farko al-ifsadu fil shine an tufsidu fil banna a bayan kasa menene banna a bayan kasa fashi da makami menene banna a bayan kasa ta'addanci menene banna a bayan kasa kisan kai menene banna a bayan kasa wato bid'a duk wani abu da yake da alaka da banna a bayan kasa sai kuma Allah ya hada da yanke zumunta shine wato qat'ur rahim shine wato qat'u arhamakum wayanda suka zama yan ta'adda yan fashi da makami sai Allah ya hada su da mai yanke zumunta a cikin aya daya da ɗan fashi da makami da mai yanke zumunta sai Allah ya haɗa su a cikin aya ɗaya kuma ya zartan musu da hukunci ɗaya wani hukunci ne ya zartan musu ya ce ula'ikan lazina la'anahumullah wayannan su ne wayanda Allah ya tsine musu albarka bayan Allah ya tsine musu albarka ba haka ya basu ba fa asammahum kuma sai Allah maɗaukin sarki ya kurumtar da su ga su da fangara fangaran kunnuwa amma gaskiya ba ta shiga wa a'ama abasarahum sannan Allah ya mankantar da idanunsu ga su da idanu kuru-kuru dara-dara amma idanun ba ta ganin gaskiya shine fa asammahum wa a'ama abasarahum me ya jawo musu rashin fahimta alkur'ani mai girma duk mai yanke zumunta Allah zai toshe zuciyarsa ko an ja aya ba zai iya ganewa ba in an masa wa'azi ba zai iya gyarawa ba in an kada masa karanta masa umarnin Allah ba zai iya aiki da shi ba shi yasa Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha abin da ke kawo a kulla zuciyarka ka gagara fahimta alqur'ani mai girma shine yanke zumunta Allah ka raba mu da bala'in yanke zumunta wannan aya ta fito karara gwari-gwari dalla-dalla ta ba da tabbacin cewa mai yanke tsumunta la'ananne ne a wajen Allah maɗaukakin sarki bala'i na biyu da ke samun mai yanke zumunta shine mai yanke zumunta baya yin kyakkyawan ƙarshe sun ji bala'i duk mai yanke zumunta ba yin kyakkyawan ƙarshe kamin ya mutu sai ya shiga fitina ko ya mutu yana mazinaci ko ya mutu yana ɗan luwaɗi ko ya mutu yana gaba da ubansa ko ya mutu uwarsa ta tsine mashi albarka ko ya mutu yana dan bid'a ko sai ya gama zina da janaba ta zina ya mutu akai shi kabari da wannan janaba ko ya mutu yana zina da dabbobi ko ya mutu yana mushiriki ko ya mutu yana fasiki ko ya mutu yana munafikin Allah ko ya mutu yana dan banza ko ya mutu yana dan wuta ko ko ko ko amma bayyin kyakkyawar cikawa Allah ka gafarta Sheikh Jafar Mahmud Adam ba ku ga abun ban sha'awa ba musulmi ya mutu a cikin masallaci da alwala ran juma'a sallar asuba yana sallah yana sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kuma ya samu shahada kyakkyawa cikawa ce ko ba kyakkyawa ba zo na za ka haɗa shi daidai da wanda ya ɗauki karuwarsa ya je ya ga na ya zo shiga ƙarƙashin tirela ta markaɗe su in ka bincika mai yanke zumunta ne za ka iya kwatanta shi da wanda a abuja an ɗaga gilas a cikin mota an sake ac an sake kiɗa yana tsira da karuwarsa tana faɗa masa kalmomin soyayya da kalmomin ƙauna ana iskanci ana shegantaka ana rafasu ana fusuku ana jidalu ana iskanci ana ashe bai sani ba ya so fly over tana i love you honey a ce ya so fly over bai sani ba ya kuli kuli rakiya a cikin fly over karshe sai abu hu aka dura shi aka mai da shi gida a yi kyakkyawa fitawa to in ba ta abu mai yanki zumunta ne ko yana ihu yana ihu in ba ta abu masu na arna yake kira ko arniya sai ya mutu yanzu za a kwatanta gashi da irin wannan mutuwar to idan dai har ka yanke wa ‘yan uwanka zumunta ‘yan uwanka ba ka ziyartar su ka ƙaurace musu ba hudda tsakaninka da su kana da halin taimaka musu ba ka taimaka musu watakila ma cutar da su kake yi to ka shirya ka jira ubangiji ba zai baka kai kyakkyawar cikawa ba duk yadda kake ganin kamar kana da dama-dama to in ka kusa mutuwa abun sai ya birkice maka sai ka shiga wani hatsari na lalacewa sai ka mutu yadda za ka yi tazarce zuwa wutar jahannama Allah ka raba mu da yankin zumunta wannan shi ne babban bala'in da yake samun al'umma a wajen me a wajen yanke zumunta ina za ka samu wannan ana rama karatun yana cikin suratun ra'adi Allah madaukin sarki yace wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala بعد ميثاقهم ويقطعون ما أمر الله به نعم ويقطعن ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار kaji bala'i ke Allah ya ce ne yan ƙudu na ahadallahi waɗannan da suke warware alkawarin da suka ɗauko wa Allah ka ɗauko wa Allah alkawari kamin ka zo duniya in ka zo duniya Allah zaka bi shi zaka bautawa wallazina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqihi bayan sun kulla alkawarin da Allah madaukin sarki wa yaqta'una ma amara Allah bihi an sannan suke yanke abin da Allah ya umarni cewa a sadar menene abin da Allah ya umarni a sadar malamai suka ce shine zumunta suka yanke zumunta suna da ƴan uwa da dangi amma sun yi watsi da su ba sa hudda da su ba sa alaka da su ba sa ziyartar su ba sa kowace irin alaka da su kuma ga su ƴan uwansu ne na jini sai Allah maɗaukin sarki yace wa yufsiduna fil ardi sannan suna yin banna a bayan ƙasa Allah yake ulaika lahumul la'anatu wayannan Allah ya tsine musu albarka shi yasa khalifa ibn Umar ibn Abdul Aziz yace a sura biyu ya ga an tsine musu can suratu Muhammad nan kuma a cikin wata sura suratul Ra'd to sai aka kara musu da wani abu sai Allah yace wala hum su'udda kuma suna da su'udda menene su'udda Abdullahi dan Abbas yace su'ul aqiba za su mummunan ƙarshe in sun zo mutuwa ba za su mutu kan alkhairi ba a cikin bala'i za su mutu Allah ka raba mu da bala'in yanke zumunta wannan shi yake nuna maka cewa yanke zumunta abu ne da yake da hatsari hatsarin yanke zumunta na uku shine duk wanda ya yanke zumunta to wannan zai yi asara a duniya zai yi asara a kabari zai yi asara a lahira sai ya zama cikakken tababbe saboda yanke zumunta da ya za ka ka gane wannan Allah madaukin sarki ya faɗa alarama karatun yana cikin suratul bakara shi babu wau wannan aka ce wallazina shi kuma sai aka ce allazina me Allah madaukin sarki yace الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض نعم أولئك هم الخاسرون الله يتي الذين ينقضون أحد الله ودن سكي ورور على قول الله من بعد ميثاقه bayan sun kulla alkawari da Allah wa ya tsaka'una ma amara Allah bihi an yusa sannan suke yanke abin da Allah ya umarni cewa a sadar menene Allah ya umarni a sadar shine zumunta wa yufsiduna fil ardi sannan suke yin banna a bayan ƙasa Allah ya ce ulaika allazina wato ulaika humul khasiru wayannan sune tababbu wayannan sune masu asara Allah ka raba mu da asara babu asara babba kaman kai asara a lahira yi asaran matarka karama asara ce ka yi asarar kuɗi karama asara ce ka yi asarar matsayinka karama asara ce gobara ta kone maka shago a kasuwa karama asara ce ba babba asara kamar kai asarar kanka kiyama ta tsaya a ganka kan hanya zuwa jahannama watakila har da uwar gida da amarya da yaran gida bala'i ya gama cika kenan qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah Allah ya ce me ala zalika huwa al-khufranul mubin to kai tuta kai tuta kai tuta kai tuta faqihim ulalun minan nar wa min musu ya masu asara na gaskiya original masu asara allazina khasiru anfusahum su ne waɗanda suke asara kawunansu wa ahalihim da iyalansu yawmal qiyama a ranar tashin alqiyama Ƙiyama ta tsaya a garga ka zaka je wuta ga kawunka zai je wuta matarka za ta je wuta uwar gida wuta amarya wuta ta tsakiya wuta babban da wuta dan auta wuta duk an tattara an yi jahannama Allah ya ce ala zalika huwa al-qusranul mubin wannan ita ce bayyanan da asara ayin sun shiga jahannama ya za'i lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal dakin da za a sa su a jahannama filin din ɗakin da wuta aka yi raftar ɗakin da wuta aka yi kwanan da aka buga da wuta aka yi tulo da ɗakin da wuta aka yi kakar na ɗakin da wuta aka yi kujerun ɗakin da wuta aka yi one sita wuta two sita wuta three sita wuta center table wuta dining table wuta wuta wuta wuta من جهنم مهاد ومن wato sama wuta ƙasa wuta gashi a tsakiya ko ta ina wuta asara ta gama karewa kenan irin wannan asara kuma ita ce take samun mai yanke zumunta shi yasa Allah ya ce ulaika humul khasirun waɗannan sune masu asara sune ne na ƙarshe inji Allah maɗaukakin sarki bala'i na hudu da yake samun mai yanke zumunta shine mai yanke zumunta duk girman aljanna da kuka ji Allah ya ambata da fadinta wace talaka a gidan aljanna gidansa shine kaman girman duniya sau goma shine talaka a gidan aljanna duk fadin wannan aljanna wallahi pegi 50 by 50 da Allah ya tanada don mai yanke zumunta babu a ciki da ka zama mai yanke zumunta to kama kama cire ajandar aljanna saboda me hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulu janna, ƙafi rahimin duk mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba in jiwa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana son shiga aljanna wal fawru da gaggautawa fararun farilla ne maza ka nemo inda yan uwanka suke ka kullu zumunta ka da su wallahi in ba haka ba aljanna sai dai ka ji a salansa in ba kai sa'a ba ko ƙarshen aljanna ba ka ji a ranar tashi alƙiyama ya ku bayin Allah ku ga yadda mutane suke wasa da zumunta mutum ya baro su ya tare a babban gari ko ya tare a Abuja kwanan da ake faɗa mana wani ɗan uwa wai rabansa da garinsu shekara goma sha biyar kuma babansa da uwarsa suna da rai shekara goma sha biyar ba su gan shi ba shekara goma sha biyar akwai mai shekara tamanin wacce yanzu ake cewa akwai ma wani wai shekara tamanin da bansa da gare su balle yan uwansa su gan shi yanzu shekara tamanin mutum da yan uwansa da danginsa suna nan yana da halin ya je bai je ba ko kai aka ba takarda da biro aka ce kai list ɗan yan wuta ba za ka sa sunan shi a ciki ba bai kamata ka sa shi top on the list ba 'yan boko da mutum ya je abuja ya tare kuɗi na shigowa wai kawunsa bai isa ya gan shigowa ba saboda shi dan majalisa ne abuja wai saboda shi sanata ne a abuja babbansa bai isa ya gan shi ba akwai dan majalisa ko sanatan da ubansa ma bai isa gan ba wai babansa sai ya je Abuja wai kwana uku wai uban bai samu ganin shi ba matar ta aje shi a wani bus kwata yana kwana da masu gari wai shi yana can wai abubuwa sun masa yawa bai da lokacin da zai ga baban shi kuma ya san baban ya zo yana so ya gan shi idan an yi magana sai ce ai na faɗa masa shi baba na ce ya daina zuwa ita abuja nan abubuwa sun mana yawa special assignment and special engagement and tied up to akwai mala'ikan mutuwa shi kuma kuma special assignment ɗinsa shine ɗauko ran kamar tsiyaci a dan naka jahannam ran da shi kuma yazo zai yi aiki a kanka za ka ga special assignment wani da lokacin da zai ga uba saboda haka ku ce masa ya hakuri dama ai na gaya masa ki bashi dubu talatin ya shiga mota sai a dauke shi a wata tsohuwar pickup sai a je a kai shi tasha a danna shi a wata tsohuwar bus tana overflow a bai da shi kawai amma da a ce baban matarsa ne ya zo to nan ne za a ga rashin hankali jiki ya rinka rawa yana bai a fada supermarket a ɗebo five alive a ɗebo chibita a ɗebo don simon a ɗebo Nakatira, a ɗebo miss pruta a ɗebo can juice a ɗebo biju juice and juice and juice ko ruwan da ba zai bari ya sha ba sai dai a kawo masa wato ainihin suwan wata ko eva ko ragolis ko mai iyali kamin ya sha jiki yana rawa ana zubawa da an haɗu da abokinsa what happened today a very special day my in-law has arrived and you know my in-law is special why his in-law is special his in-law ya ci ubansa to wannan maka ce masa tsinanne ba wane ne tsinanne dan ne Allah ba zai hada wannan da bala'i ba sai ka samu karuwarsa ta fi cin moriyarsa fiye da uwarsa ba maganar gogo da da ake ba uwa ma ba ta isa ba karuwa ta fi cin moriya na taba gaya muku wani ciyaman mana local gama karuwarsa ta ba da furniture ɗinta a gyara mata dubu arba'in ta faɗa masa ya ce to ta zo ƙarshen wata ta karɓa ƙarshen wata ta zo sai ba ta dubu ashirin ya ce to ga wannan ki bashi part payment an samu matsalar grand an yanke kuɗin kaza da kuɗin kaza salari ma da ƙyar muka yi amma ga wannan ke malaji cikin wannan wai ɗin zai yi sosan ɗin sauran 20,000 naira an baki kawai tana karba sai ta tsaki ta ce ah, wannan cin mutunci ne wannan you have laid me down ya za ce da na tashi ba ce burki ba sai wajen abokinsa ka san me honorable ya mu abokin ya ce a ah, ta ce kaji kaji wai ya mu alƙawarin 40,000 naira what is 40,000 naira wai shi ne yanzu ya bani 20,000 naira wai shi ne jira abokin ya ce ƙarya yake ne 40,000 naira a matsayin sa na ciyaman just a chicken fee bai isa ba kawo dubu ashirin ɗin in same shi duk ɗiyarsa sai ya cika da basira ta taɓa ta sai ta miƙa mashi yana karɓa bayan ta tafi zai kira wani yaro yake kai kasan ƙauye kaza ce yace to baban honorable a ƙauye yake je ka kai wa ubansa tun da karuwa ta bata su tsawo yana zaune shi kenan sai ga yaro ya zo da leda ba irin murtala ta gaɗinin kami a canja wannan murtala ta yanzu gudan kwarjini da rika. ɗaurin dubu biyu dubu biyu an aka zo aka miƙa tsoho ya bude bai kuɗin ba ya ce wannan ba aka ce ɗanka ne ya ce a kawo maka ya ce ɗana ce ya ce Allah sarki kwanan nan ina ta mafarkin shi sai ta nake rabon da na gan shi har manta ashe yana can yana mana tattalin yanzu duk wannan ya ce a kawo mu sai fashe da kuɗin da ya ba wata ta ce, ba ta so kuɗin sun sa ubansa kuka wannan shine honorable wannan ba honorable ne, this is horrible and not honorable wani irin bala'i ne wannan mai yake zumunta ba zai shiga aljanna ba in ji manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ba a nan bala'in yanke zumunta ya tsaya ba ya ku bayin Allah mai yanke zumunta Allah bai barin shi sai an je lahira tun a nan duniya za a fara haɗa shi da bala'i ita yanke zumunta Allah bai jira sai an je lahira ƴan wanka dangin naka wanda Allah ya ce har gado ya sa tsakaninku wa ulul arhami ba'dhum la bi ba'd wa ulul arhami ba'dhum la bi ba'd fi kitabillah wanka da ko ka mutu Allah ya ce dangantaka ba ta yanke ba tsakaninka da oganka office in ka mutu ko shi ya mutu an gama ko ba gama ba tsakanin gwamnati da ADC in ana dare in ya mutu akwai alaka tsakanin sarki da sallama in ɗaya mutu akwai alaƙa. alhaji babba da yaron gida in ɗaya mutu akwai alaka balle karuwa da dajiro in ɗaya mutu akwai alaƙa. amma dan uwanka na jini da Allah ya ce ko ɗaya ya mutu a cikin ku alaka ba ta yanke ba in an zo raba gado yana da haƙƙi a ciki sai yanzu da ran shi da ranka amma ka ka tallafa masa ka ka taimaka mashi Allah ba zai jira sai an ji lahira ba tun nan duniya zaka fara haɗuwa da bala'i shi yasa a hadisi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min zambin أجدر أن يؤجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من العذاب babu wani zunubi da bawa zai aikata wanda ya fi cancanta Allah ya gaggauta masa azaba tun a nan duniya bayan Allah ya tanada masa suto na azaba ranar tashi alkiyama kuma a fara turo bala'in tun daga nan duniya kamar laifuffuka guda hudu wasu laifuffuka ne guda hudu na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace albagayu zalunci in dai kai azalumi ne ka shirya bala'i tun a nan duniya Allah bai bari sai an je lahira bai bari wannan shine abin da gwamnonin Najeriya ba sa ganewa wannan shine abin da shugabannin kasar Najeriya ba sa ganewa wannan shine abin da su honorable ba sa ganewa sai a zauna a yi ta zalunci karshe sai a mummunan karshe karshe sai a shiga bala'i gwamna nawa suka yi zalunci suka wuce gidan kurkuku gwamna nawa suka yi sata ta wuce hankali suka tsaya sai kanun su mutu gwamna nawa tun a nan duniya na san gwamnan da sanda yake gwamna saboda tsabar miƙe ƙaba an taɓa fatattakar wata kuku daga gidan gwamnatin jiharsa kun san laifinta shine ta haɗa wa 'ya'yan gwamna shayi da bambitan da jiya aka buɗe gwangwami wai an buɗe gwangwamin bambita to kaɗan aka ɗiba aka yi amfani da shi to washe gari sai ta ga maimakon ta buɗe sabo tun da wannan zai isa bari ta haɗa musu shayi wai sai aka ce wai ai iska ta hura tana so ta kashe 'ya'yan gwamna yanzu kowa nan cikin ku mai dan dama dama shine watan ramadan ya zo sai samun samu rusheshen gongomin madara da rabon bita ya ce uwar gida to fa biya hankali kin san yadda kasa take cokali bibbiyu da magariba bibbiyu wannan wa kenan mai dama dama kawai shine mai dama daman ba to wai wannan wai saboda wai iska ta hula wallahi gwamnan bai mutu ba sai da ya zama dan maula da ido na na ganshi ya je maula a wani gidan gwamnati maula na san gwamnan da san da yake gwamna bayan ya sauko ya daga gidansa zai sayar a Abuja wani gwamna da ke kan kujera ya ce ya je ranka ya dade ka kara ya ce a ina yi kokari ya ce yi ka dai kara sai ka kasar me yasa nace ka kara yace ai ke kai ma sai da gidan zaka yi dan da zaka sayar to in yanzu ka siya da daraja sai Allah ya turo maka kai ma an kai sa wanda zai siya da daraja yace ah, ban gane sai da zai ba ni nace maka zan sai yace ah, ba kai ka ga mun ba to ya kai ka san zan sayar da shi yace iya eh, abinda zai faru kenan yace domin Allah ya isa da talakawa suka mun tabili kai ma ka cuce su sun maka Allah ya isa za ta bi ka yace sanda na sauka daga gwamna irin wannan gidan guda 200 da wani abu na gidan sama da guda 200 yace duk na sai da suna yace fa ne guda uku su ma na san sai da su zan yi in koma in tsugunna yace saboda haka tsara kai ma zaka kada mutu kararrawa nan gaba Allah ba zai barka ba Allah ya isar da aka mun kai ma amma irin ta to azalumi yi zalunci ko kuma Allah ya hada shi da wani ciwo duk abin da ke da dadi likita ya hada shi ba ku gani duk abin da ya taba ce zai kumbura madara ce kaka kuskura duk daɗin sigan nan da farin sa hana shi sha ban ta ce kul duk abin da ya taba wace akwai matsala in ya ga wani jan nama mai kyau ce zai saka ciwon kafa ba za ka yi tsugunawa ba karshe ya ce likita to sai me likita ce to ka samu samun dan wake wake da ɗan ganye ganye kaga ya zama arnabun amai da shi zo mokin a zana lafiya kuma a zana lafiya ba ba ya sace kudin matuwa hana shi cin kure kuma hada shi da wata mata yar bala'i ta rinka masa sai hamma da gyaran saburai a cikin gida karshe kullum jinin ya rinka hawa sama Allah ya ɗabi yayayen kwaya biyu ya haɗa masa duk a haɗa masa su bakteriri da su zigi da su kalfiri da su man da su hard guy da su top guy da su senior guy da su junior guy da su zigi da su jagaju duk a tattara masa su da 'yan shalisha da 'yan bula da ashara su ta haifa masa da matsala in ya wuce su ce masa tirejara yanzu eh, ce za ka mutu musu dukiyar eh ma'aji tirejara ke ya shiga matsala ko bai shiga matsala kai kuma talaka baka da koko ba mi kana ci in ka ga mai dan wake ka ce tafaddar dambu dan gauda alabo takwara amala iwedu taushe to azalumi ne Allah bai bashi ba kaka yadda ka zama azalumi Allah bai bari sai an je lahira yanzu ku lura da direbobin tireloli masu ɗauko tireloli daga arewa zuwa kudu suna zuwa da dama daga cikinsu azzalumai ne da an haɗu da mai ƙaramin mota gani ake a murƙushe shi mutu ba komai ba ne ba su ɗauki jinin al'umma da kima ko da daraja ba ba dukansu ba amma mafi yawansu haka ciki haka ne ko ba haka ba ne to ka duba ka ga direbobin tirela nawa ne suke ƙarshe mai kyau nawa idan ba ta'a ba ya ta zina da wata karuwa yan dakon cutar ƙanjamau ya ciwo daɗi ya ciwo bala'i kawai kaga ya fara koɗewa ya ɗan fara tamukewa ya ɗan da likita ya auna ya ce positive positive ya ce ya ce ka fara wasiya daga nan ya fara zawo hannun da zai tafi lahira haka dai ko ba haka bane wasu su haukaci haukaci wani suke haukaci wa ba cikin su sun zubar da jinin al'umma ne wani ya tsiya ce ga ya koma ƙauyen su da ƙarshe yi mummunan ƙarshe ya zama abin tausayi a rayuwa saboda ya zubar da jinin al'umma duk wanda ya zalunci Allah bai bari sai an je lahira tun nan duniya za a fara hada maka bala'i la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran والظلم يرجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين لهنا تنم <laughs> ko ka samu daman zalunci karke hatsari ne zalunci karshensa bala'i na ka zalunci wani kana bacci shi kuma ya tsaya yana faɗa wa Allah ya saka mashi ya Allah zai barka shine albaghi abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qadiyatu rahim da yanke zumunta mai yanke zumunta Allah bai bari sai an je lahira tun nan duniya za a hada shi da bala'i abu na uku annabi yake warkiyana da mai ha'inci duk wanda zai ha'inci mummunan karshe zai idan kana da mai gida ya dauko ka ya sa ka cikin dukiyarsa yi masa rike amana sai yi masa adalci yi gaskiya kar kai da kai zalunci ko shi ya cuce ka zaka ga ƙarshen rayuwarka sai Allah ya sa maka albarka ya buɗe maka wata kofa amma idan cutarsa kai ta yi kai ta zalunta ta daga ran da kuka rabu duk abin da ka zalunta sai kai kamar an zuba a teku sai kaji ka lalace daga ƙarshe Allah bai bari ki an je lahira idan kai mai gida ne dan kasuwa ka ɗauko yaro karkashin ka kada ka kuskura ka zalunce shi rike shi da adalci in shi ya cuce ka bashi da Allah ka ji ƙarshen sa idan kai ka cuce shi ka zo ka wulakanta shi to saurari karshen ka karshe in baka yi sa'a ba sai kaga arzikin ya kare kai ka karye ka ruguje shi kuma sai kaga yaron ya kama wani wuri Allah ya sa abun albarka wata ran idan zaka je gaida yan uwa ko zaka kai ziyara sai ka zo wajen sa ka karbi arin tsohuwar Toyota sa da ita zaka je shi kuma yana shiga wata shirgegiyar jeep in ka ganta kamar tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dinner karka yadda da wannan karka yadda kai zalunci karka yadda kai ha'inci na hudu shi ne walkazi ƙarya duk sanda kai ƙarya sai Allah ya jarabe ka tun a nan duniya bai bari sai an je lahira shi yasa yanke zumunta daga cikin bala'in ta Allah bai bari sai an je lahira tun daga nan duniya za a fara kawo maka bala'i kai Allah ka gafarta mana kai kun san bala'in da ke cikin yanke zumunta daga gaba ku ce Allahu akbar duk inda mai yanke zumunta yake rahama ba ta sauka a wuri shine bala'i shi shida ba ƙurani muke karantawa ba idan ana karanta ƙura'ani, annabi ya ce malaiku wato rahama za ta sauko ko ba za ta sauko ba to yin akwai mai yanke zumunta a wurin ba za ta sauko ba abu huraira Allah ya kara masa yaja yana wa'azi kamar da muke wa'azin nan ta ya miƙe ya ce ya ku bayin Allah don Allah idan a cikin taron nan akwai mai yanke zumunta ya tashi ya fita daga cikinmu don yana cikin rahama ba za ta sauka ba idan akwai mai yanke zumunta da Allah ya tashi ya fita inji Abu hurera a lokacin Abu hurera bai faɗi sa ya ce yin akwai mai yanke zumunta ya tashi ya fita ba sai aka yi ta kallo a gawa zai tashi son sai aka ga wani saurayi ya tashi ya tafi ashe saurayin akwai gwaggwansa sun ɗan yar tatar baki sai ya kaurace mata bai zuwa wajenta ya je ya same ta yace ki haƙuri ki yafe mu yanzu daga majalisin Abu Huraira nake ya ce duk mai yanke zumunta ya tashi ya bar wuri kai wannan tsohuwa ta ce na rufe maka ta rungume shi ta kuka ta ce amma je ka tambayo mana me yasa ya faɗi wannan magana sai ya zo ya samu abu hore ya ce abin da ya sa na tashi akwai yar uwata da na yanke zumunta da ita na je na roƙe ta ta yafe mu amma ta ce to Allah in tambaye ka me yasa ka faɗi wannan sai abu hurera ce to ga dalili fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul la tanzilu rahmatu ala qaumin fihim qati'u rahim rahama ba ta sauka a kan mutanen da a cikinsu akwai mai yanke zumunta kai ya ku bayin Allah don Allah idan akwai mai yanke zumunta a cikinmu ko bai tashi ba ko a ran sai tubarwa Allah ko Allah zai ji sai mu ya sauko mana da rahama idan akwai wanda yake da yan uwa ya kaurace musu a yanzu inda yake zaune nan a cikin zuciyarsa ya tuba wa Allah yayi wa Allah alƙawarin zai koma ya maida wannan zumunta da ke tsakanin su in mun yi sa'a Allah ya ji tausayin rahama ba ta sauka ga mutane matukar akwai yanke mai yanke zumunta a cikinsu saboda bala'in da ke cikin yanke zumunta kai bala'in da ke kan mai yanke zumunta bala'i na ainihin bakwai shine mai yanke zumunta idan akwai shi a cikinku Allah baya karba addu'ar mai yanke zumunta mai yanke zumunta yi addu'a Allah bai karba sai ba yanzu addu'a an kasan ka yanke zumunta kar ma ka ce amin in ka ce amin to zaka kawo addu'a gaba ɗaya matsala idan za mu yi addu'a wurin da muka ce ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah ka kara an ka san ka yake karka ce amin da ka ce amin ita kanta addu'ar ka haifan mata da matsala amin ɗinka ita ba addu'a ce idan ta haɗu da wannan sai a kulle ƙofa sama gaba ɗaya suke shiga kun san dalili abdullahi dan masaud Allah ya kara masa yadda wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa kirari a wajen karatun Qur'ani mai girma man arada an yaqra al-Qur'ana gabban tariyan kama unzila falyaqra bi qira'ati ibn abd ummi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda as-sahabiyul jalil wata ran yana tare a majalisinsa sai yace ya ku bayin Allah ku daga hannu mai addu'a amma kamin mai addu'a idan akwai mai yanke zumunta a cikin mu don Allah ya taimake mu ya tashi ya bar wurin saboda ina jin tsoron shi ma in ya daga hannu yace amin Allah ya ki karbar addu'a aka ce me yasa yace naji masoyina abun kaunata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'ar mai yanke zumunta akan kulle mata kofar sama ba za ta wuce ba dukkan kofofin sama mala'ikun da ke gadin kofar kowane mala'ika akwai listin ɗin masu yanke zumunta na duniya ubangiji ya danka mashi mala'ikun da ke gadin kofofin sama da mai yanke da an yi addu'a addu'a ta yi sama kamin mai gadin kofar sama mala'ikan da ke gadi ya buɗe wa addu'ar kofa ta wuce inda za a karɓe ta sai ya duba waye ya addu'ar wane ne sai ya dauko list din masu yanke zumunta da ubangiji ya bashi shi. ya duba ya ga akwai sunan wannan a ciki idan babu sunansa a ciki sai ya ce to addu'a ta wuce idan ya ga akwai sunansa a ciki yana cikin masu yanke zumunta sai ya kulle gate addu'a ba za ta wuce ba nan za a dawo mashi matsiyaci da addu'a shi Allah ba zai karbe ta ba ya ku bayin Allah nawa ne a cikin mu suka yanke zumunta suna miƙa wa Allah hannu Allah bai sauraron su inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra Allah yana jin kunyar a ce bawa mai imani ya daga hannu yana roƙonsa sannan ya sauke hannun Allah bai karbi addu'ar ba amma Allah ba zai karbi addu'ar mai yanke zumunta kai bala'i na takwas da ke samun mai yanke zumunta shine duk inda mai yanke zumunta yake mala'iku rahama ba ta zuwa wuri sai mala'ikun me kai idan kana da abokin da ke yankin zumunta yi masa wa'azi in ya gyara alhamdulillah in bai gyara to bai zai gyara ba ku raba gari ku yi baran-baran saboda ka samu abokantaka da mala'ikun Allah matukar kuna tare mala'ikan rahama ba zai zo wurin ba